barkamu da wannan safiya ta ranar lahadi da ce safiyar 19 ga watan ramadan shekara ta 1447 bayan hijirar manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin 8 ga watan maris 2026 daga wannan matsalaci na garki area 8 a cikin birnin tarayyar najeriya abuja a cikin wato darussa da ake gabatarwa ga iyaye mata na wannan wata na ramadana mai albarka Allah ubangiji ya samu dace muna yi ma waɗannan darussa take da mace a alkur'ani a inda muke tattaunawa ta takaice game da mata waɗanda alkur'ani ya ambace su da kuma fa'idojin da za a samu daga wannan da alkur'ani ya musu a yau za mu darasi mai lamba sha biyu kenan insha Allah inda muke fatan za mu yi takaitaccen tsokaci akan ambatan da Allah madaukakin sarki ya yi na kistan Aisha radiyallahu anha na kazafin da aka yi mata abinda aka sani da suna al-ifk hadisul ifk wato ƙarya da aka ƙirƙira aka yi mata sharri Allah ubangiji ya saka da alkhairi Allah ya samu dace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 ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم Allah ya ce innal ladina ja'u bil iski lallai waɗanda suka zo da kirkirarriyar ƙarya usbatun minkum wasu jama'a ne a cikin ku la tahsabuhu sharran lakum kar ku lissafa shi a matsayin sharri a gare ku bal huwa khairul lakum ba haka ba ya zama alkhairi a gare ku li kulli imri'in minhum maktasaba min al-ithm kowane mutum a cikin su yana da zunubi gwargwadon abin da ya aikata a cikin wannan ƙarya wallazi tawalla kibarahu wanda ya ɗauki gabarin ƙera ƙaryar da ya ɗata minhum a cikinsu lahu azabun azim to shi yana da azaba mai girma ta lahira ke wannan ita ce bidaya ita ce farkon wannan kissa a inda Allah ya bayyana cewa wasu tsirarin mutane a cikin garin Madina wanda suka dinga yaya ta wannan ƙarya asalin wanda ya yi ƙarya kuma wani babban munafiki ne shi Abdullahi dan Ubayy sannan kuma duk da mummunan magana ce mara daɗi to kada musulmi su kalle ta matsayin shari kada mutanen gidan sai na fasa su kalle ta a matsayin shari ta zama alkhairi a gare su domin gashi a sanadiyar ta domin gashi Allah madaukakin sarki ya bai wa yansu daraja irin darajar da Maryamu ce kadai ta samu a cikin tarihin duniya wato a ce an yi wata mata sharri an yi mata kage na ainihin cewa ta yi zina ko ta yi karuwanci Allah da kanshi ya wanke ta daga wannan kagen to da Maryamu ce kadai take da wannan siffa yanzu sai da tana Aisha ita ma ta samu wannan daraja da haka su biyu suna da martaba guda daya ta wannan fuska Allah ya ce laula istami'tum laula سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين الله يكي لولا استمعتموه me yasa lokacin da suka ji magana zannan mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira mu'minai mazan su da matan su da suka ji wannan mummunan magana da sai su yi wa kansu zaton alkhairi wa qalu su ce haza ikun mubi wannan ƙarya ce mabayyaniya wannan ƙage ne kira ne mabayyaniya wato ana so idan mutum ya ji magana mummuna game da ɗan uwan shi musulmi ko ɗan uwan shi musulma ka fara yi makanka da shi kanshi wanda ka ji labarin kan shi zazzatan alkhairi cewa tunda dai ni ma ba zan iya aikata wannan aikin ba to aiko aisha ta fi cancantan ta aikata domin ta fi ni daraja abu ayyub ansari shi aka samu yayi wannan kyakkyawan fassara lokacin da matarsa ta nemi ta ta ainihin wato ji ta bakinsa game da cewa ka ji abin da ake faɗa kuwa ya ce ki sa ido na ke za ki iya yin kaza za ki iya yin zina ta ce Allah ya kiyaye ya to Aisha ta fi ki alkhairi haka ake so mutum ya dinga yi wa ɗan uwan shi musulmi zaton alkhairi kada ya saurin wato karɓan sharri saurin karɓan sharri yana nuni zuwa ga mummunan zuciya ne idan mutum yana da zuciya mummuna da shi ne da ya ji an faɗi wani mummunan zance ko wani sharri game da wani nan da nan sai ya gaskata kafin ya tabbatar kuma koda da gaske ne in an faɗi wani mummunan magana ko wata mummunar al'ada ta wani cikin musulmi to ba jin daɗi mutum zai dinga yana yayatawa ba sai mutum ya nemi tsarin Allah daga wannan mummunan aiki kuma ya kame bakinsa To mun garin yayatawa kana ta labari ko kina ta labarin ai wancan na kaza ai wannan na kaza kuma mamaki zunuban da ya ɗauka a wannan laifin ranar alkiyama za a raba mutum ke da shi domin ke ma zubi ke ɗauka na yin sa, domin dama mai gulma shine ka dinga faɗan aibin mutum a san da baya da haka sai mutum ya iya bakinsa shi ya fiye masa alkhairi Allah ya ce laula ja'u alayhi laula ja'u alayhi bi arba'ati shuhada فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون laula ja'u alaihi bi arba'ati shuhada domin ya hana kawo shaidu guda hudu waɗanda ake kawowa idan mutum ya ya ga wani da wance suna zina fa shuhada tunda dai ba zo da shaidu ba waɗannan ne a wurin Allah saboda hadarin da ke cikin tuhumar mutane da zina da abin da ke ta na mummunan akiba shari'a ta sanya dokoki masu tsanani game da ita idan mutum ba shi ya furta da kansa ya ce yayi ba duk wanda zai zo ya ce wa wane yayi kaza to yana da aiki mummuna mai mai nauyi a kansa amma idan mutum ne ya ce yayi ko aka same ta da ciki a ranar ba ta da aure to wannan an samu dalili da za a iya sai hukunci shi amma haka kawai saboda an ga wasu alamu ko an ga wani abu makamancin haka mutum ya zo ya faɗa to ana buƙatar sai ya kawo shaidu guda idan bai kawo su ba a wurin Allah sunan shi makareci ko da kai a ce da gaske ne ya gani din amma idan ya kasa kawo shaidu da sunan shi makareci a wurin Allah hukuncin shi kenan hukuncin makareci saboda haka Allah ya ce inda za su iya kawo shaidu guda hudu to da shine sun faɗi zance wanda yake karfafe amma tun da ba su kawo shaidu guda hudu ba waɗannan a wurin Allah su maƙaryata ne ولولا فضل الله عليكم ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم الله يكي ولولا فضل الله عليكم ورحمته والله إذا بادن فللا الله بعدن توسينك ده الله يكي da rahamar da Allah ya yi nufin yi muku a duniya da lahira ba lamaskakun fi ma a fattin fihi azabun habib da kun ɗanɗanin azaba mai raɗaɗi azaba mai girma akan wannan abu da Allah ba don Allah ya yi nufin ya rangwata muku ba akan wannan to da azabar da Allah zai muku mai girma ce fiye da wadda yadda kuke fuskanta wato Allah yana nuna girman sha'anin wannan mata girman sha'anin mijinta a wurin Allah shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yake nuna shi wato yima manyan mutane kazafi wani abu ne mai girma mutane wanda suke shugabanni ko malamai ko mutane wanda suke masu mutunci waɗanda aka san su da nagarta da yi musu kazafi mummunan abu ne fiye da yi magama garin mutum kazafi sauraka mu yi bakunan mu game da wato shiga cikin mutuncin bayan Allah da ainihin wato yi musu a mummunan zance ko aukawa cikin mutuncinsu ko yi musu ƙazafi ba tare da shaida ba saboda mummunan al'amari ne mai girma ne Allah yake in talaq qawluhu bi alsinatikum in talaq qawluhu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم الله يكي اتلت قوله بألسنتكم وشنا لوكتين لكي تا وواسا ونن زنشين حرسنا وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم kuna faɗa da bakunan ku abinda ba ku da ilimi a kan shi wato duk magana ce kawai ta jita-jita wadda ba ta da tabbas ba ta da asali ba ta da tushe wata hasabuna ko hayyinan kuna ganin kamar zance ne kankani mai sauki wa huwa inda Allah abu ne mai girma a wurin Allah ka dinga wato faɗan magana wadda ba ta da hujja a kanta wadda baka san ya take ba kana ganin kamar ka ci banza ka faɗa ya wuce a wurin Allah abu ne mai girma mutum yana iya faɗan kalma guda ɗaya wadda bai damu da ita ba tana iya kai shi wuta musamman akan haƙƙin bayan Allah wanda ba su zo ba su gani ba ba su san an yi ba ba su san ina aka kwana ba kai musu ƙage wannan baiwa Allah ba su san abin da aka yi ba yi mata tsage. Allah ya ce wa huwa inda Allah azimul zance ne mai girma a wurin Allah ولولا استمعتموه ولولا استمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم الله يكي ولولا استمعتموه ina ma da a cikin da kuka ji zancen nan kultun kun ce ma ya kunu lana an na takallama da hada lallai bai dace mu dinga yin wannan magana ba subhanaka sarki ya tabbata gare ka ya Allah hada buhtanun awil wannan ƙarya ce babba wato da da kuka bi wannan sai ku ce lallai wannan ƙarya ce babba bai dace mu yi magana da ita ba magana a kanta ba wannan da cikon labarin abu ayyubar ansari ne wanda ya ce a ah, wannan zance ba za mu yi shi ba za mu faɗi shi ba يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين Allah ya ce ya ibukumullahu an ta'udu li mithlihi abada Allah yana muku wa'azi yana muku gargadi kar ku sake ku koma kan irin wannan zance har abada in kuntum mu'minin matakar dai ku mu'minai ne wa yubayyinu Allahu lakum al-ayati ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم ويبين الله لكم الآيات كما الله يرمك بيان آيو ينسى والله عليم حكيم كما الله مثلين من حكمة الله يتشئ إن الذين إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب لهم عذاب شديد لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون الله يقول إن الذين يحبون أن تشيء الفاحشة في الذين آمنوا lalle waɗanda suke so su ga alfasha ta yaɗu a cikin muminai wanda suke so su ji labari mara kyau su ta yaɗa shi suna jin daɗi suna ganin haka ai su cin nasara ne a gare su illabina amanu kasantarin muminai لهم عذاب عليم في الدنيا والآخرة سنة عذاب ليرتقي الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون الله شيني مسني شيني سني كبا قد إلمي ما أبندك كوا يقاوم ولولا فضل الله عليكم ورحمة الله ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم Allah ya ce walau la fadlullahi alaikum da ba dan falala Allah akan ku ba wa rahmatu da rahama Allah ba wa anna Allah raufur rahim da ba dan kuma Allah yana tausayi yana muku rahama ba amma an ba cikon zancen ba wato da kaza ya kaza da kaza da kaza da kaza ku ta lissafawa waɗannan ayoyi masu albarka su ne suka zo kulata akan kissar wannan abu da aka yi ma sai da tana Aisha radiyallahu anha na kira ƙarya a danganta masu. sunanta kenan Aisha bintu Abi Bakar as-Siddiq radiyallahu anha wa an abiha kamar da aka sani sayyidina Bakar shine babban aminin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda Qur'ani ma ya kira shi da suna ah, abokinsa kuma abokinsa ne tun kafin musulunci sannan kuma ya aura masa ɗiyarsa ita wannan ɗiya Allah maɗaukin sarki ya nuna wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ita a mafarki har sau uku cewa ga matarka mala'ika jibril yakan zo mishi da ita a cikin wani kyalle na alfarma sai ya buɗe mai fuskar sai ya gani ya ce masa wannan matarka ce a duniya da lahira sura ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aure ta ya aure ta bayan yakin badar an yaƙin badar a cikin watan ramadan na shekara ta biyu bayan hijira sha bakwai da wata kamar irin wannan wata da muke ci bayan sallah cikin watan shawwal a wannan shekara ta biyu annabi sallallahu alaihi wasallama ya aure Aisha radiyallahu anha ya aure ta tana da karancin shekaru magana da yabo a cikin hadisi cewa shekarun ta shida mutane suna suna so su karyata wannan saboda suna kallon ƴaƴansu ƴan shekara shida ƴan dubi dubi to ba irin haka ba al'ummar da da saurin girmansu al'ummar larabawa da saurin girman cikinsu ba irin al'ummar mu bane saboda mutane su iya bakin su gauda kokarin sai sun karyata abin da ya tabbata a cikin ainihin wato nasoshi na shari'a Aisha ta kasance ita ce kadai mace budurwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aura dukkan sauran matan shi ya aure su ne a matsayin zawarawa tana ba da labarin cewa lokacin da za a mata auren bayan sun dawo madina ta yi wani rashin lafiya wajen wata guda ba ta da lafiya ta ji sauƙi kenan ta ce ina wasa cikin ƙawayena kawai sai na ji mamana ta ƙwalla mini kira ta ce in zo ina zuwa ta riƙe hannuna ta shigar da ni wani ɗaki sai na ga mata cikin matan madina sai aka fara buɗa ana yi mana addu'a ana cewa Allah sa albarka ana sa albarka shi an riga an daura aure ita bata ma ta daura aure ce sannan ne sai suka suka shirya ni suka mun wanka suka gyara ne suka mun kitso irin da abin da ake ce misali gyaran amarya sannan suka ɗauke ta suka kai ta sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo wajenta to anan ne a ta ba da labari hadisi yana cikin sahih muslim abin da ya faru na auren nata eh, imam muslim ya yi akan wato babin da ke nuna musabbancin uba ya aurar da yarsa kankanuwa a aisha ta kasance mace ce da Allah ya mata baiwa iri daban-daban To cikin baiwa da Allah ya mata ta kasance mace ce mai kaifin basira irin basirar da galibi ko a cikin maza ba a cika samu ba kisa suke ce mata kanatin rajulatan minan nisa ya kasance mace ce kallabi tsakanin raguna mace ce mai kama da maza a wajen basira shekarar ta kasance kyakkyawa ce ta gani da fada haka Allah ya mata fasahar magana har wani sahabi yakan ce na ji zancen masu fasaha da yawa cikin sahabbai yake amma ban ji fasaha irin ta Aisha ba radiyallahu anha Allah ya mata iya zalaka zance sannan ta kasance a wurin mijinta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mace ce wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama yake kaunarta kusan fiye da kowace mace cikin matansa in ban da khadija saboda an ma taɓa tambayarsa aka ce wa ka fi so cikin mata wa ka fi so afwan ya ce aisha aka ce ana nufin cikin maza sai ce babanta saboda haka da ita da babanta suna cikin mutane da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kauna a tsohon farko a tsohon farkon farko bayan bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta sun rayu da shi a Madina tun daga wannan shekara ta biyu har shekara ta goma sha ɗaya sanda ya rasu wato sun shekara tara kenan tare da shi sannan yi wafati ya batta tare da sauran matansa bayan wafati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha ta ci gaba da rayuwa daga wannan shekara bata rasu ba sai shekara ta hamsin da takwas bayan girman Allah sallallahu alaihi wasallam Abin abinda yake haka yake nufi shine tarayi bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara arba'in da bakwai kuma kamata wannan kuma tarayi babu aure babu miji kuma mu lura cewa kan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sai bata tana yar shekara takwas kenan ko wato tana ya budurcinta da da karfin jikinta na iyamaci kuma haka ta cinye wannan kuruciyar Hatta ta cinye girmanta hatta zama da cijuwa ba tare da aure ba saboda Allah ya haramta wani ya auri mace wadda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya taba aura wannan ma ya ishe ta jarabawa wannan ma ya ishe ta kadai abinda za ta ainihin wato samu falala a wurin Allah ita da sauran matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda haka sai ta zauna ba da aiki illa karantawa ta karantar da mutane da yawa babban malama ce da ba taɓa yin malama irinta a cikin mata ba a tarihin musulunci akwai ɗalibanta manya-manya guda uku wanda kullum ana ambatanta to ana ambatan waɗannan ɗalibai nata a matsayin tsawon farko akwai irwata ɗan zubair wanda yana matsayin ɗa ne a wajenta tunda ɗan yayyarta ne asma'u bintu abi akwai abdurrahman akwai abu salama ta ibn abdurrahman wanda shi ma ɗan ɗa yake ga wata ƴar uwarta ɗan gidan sayyidina abdurrahman ibn auf sannan akwai kuma amra wadda take ita ma ƴar goyo ce a ɗakin waɗannan guda uku su ne manya-manyan ɗaliban aisha urwatu yana cewa babu wani karatu da Aisha take karantarwa sai dai zaman zama na ji shi na sake ji na sake ji har na hada shi saboda duk wanda zai zo ma yi karatu a gabanta to urwa yana nan zaune zai ji an maimaita hadisin goma wasu su zo a sake maimaita musu da haka shi kullum yana tare da ita a tunda ɗanta ne sai zama da cewa ya haddace dukkan ta. Aisha radiyallahu anha ta shiga cikin rigingimu na siyasa wanda suka shafi tun daga kan kashe na Usman da abin da ya biyo baya na rigingimu tsakanin tsakaninta ita da wasu cikin sabai kamar Talaka ɗan Ubaidullah da wasu su a ɓangare guda da kuma Sayyidina Ali a ɗayan bangaren waɗannan abubuwa da ta yi da rigingimun da ta shiga da har yaƙe-yaƙen da ta je aka da ita a ƙarshen rayuwarta ta yi nadama ba ɗan kaɗan ba ta yi nadama tana kuka tana istighfari har tana zargin abdullahi ɗan umar tana cewa me yasa baka hana ni ba kana babban malami da cijo kana gani na zan yi kuskure baka hana ni ba yace a ki hakuri na ga cewa ra'ayinki ya riga ya karkata wasu mutane sun riga sun tsaya ra'ayi sura ta Aisha ta yi wannan lifin ta yi wannan kurakurai amma kuma ta yi nadama a kansu kuma dama abin da ake so game da musulmi kenan dan ya gane abin da ya kuskure ne ya yi nadama ya tuba zuwa ga Allah kuma kai ya koma zuwa ga wannan kuskure to Aisha ta samu kanta a cikin wannan jarabawa wannan kissa da aka ambata a nan kulasan labarin kissar kamar yadda yake cikin hadisin Bukhari da Muslim wanda da kanta ta bada labarin shine an tafi wani yaki da ake cewa gazwatu banil mustalik a wannan yaƙi da aka tafi nabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi da ita cikin matansa ko da aka je aka yada zango a wani waje sai ta fita daga cikin wato burkata. irin abin da ake ɗaurawa kab haka da ake ɗaurawa kabin ne da ake ɗaurawa a kan rakuni sai mata su shiga ciki kamar ɗan ɗaki ne haka to sai ta fita ta ta yi wata buƙatar ta dawo bayan ta dawo ana shirin za a tashi a ci gaba tafiya kenan sai ta lura cewa abun wuyanta ya faɗi da, aka sai ta sake sauka ta koma da nufin ta binciko wannan abun wuya Sau da, haka tana bin sawu wannan yasa ta daɗe tana ta bin sawu inda ta bi da inda ta bi ta dawo Allah ya sa ta ga abun wuyan amma lokacin da ta dawo su kuma masu tafiya sun riga sun tafi saboda ta ce a lokacin ba ni da nauyi idan aka sauke wannan ɗan kadin ɗin idan aka zo aka ɗauka aka mayar ba za a gane bambancin nauyin shi da ina ciki ko bana ciki saboda ba ni da nauyi da haka da suka ɗauka a tsammanin su tana ciki suka mai da shi kan raƙumi dabbobin nan a wannan ayari ya ci gaba da tafiya ko da ta dawo wajen ta gaba kowa saboda kaifin hankalinta sai ta samu riko ta zauna wajen ta ce na tabbatar idan aka je gaba in aka gane bana nan za a dawo a ɗauke mu bata ji tsoro ba bata firgita ba a cikin sahara da sauransu ta samu ta zauna tana jiran su ba ɗan gefe kuma akwai wani mutum wanda yake ce mishi safwan ibn al-mu'aqqil radiyallahu anhu wanda wannan sahabi shi kuma an ba shi aikin cewa ya jira sai an wuce da wani ɗan lokaci shi kuma sai ya taho amfanin haka idan wani ya manta wani abu sai ya ɗauko idan wani ya bar wani kayan shi a baya sai ya ɗauko ya taho musu da shi da yana zuwa da ya ganta sai ya gane saboda ya santa kafin a saukar da hukuncin hijabi ta ce da ya gani bai ƙara wata magana ba illa cewa da ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sannan sai ya kwantar da raƙuminsa da ishara a kan cewa ta shiga cikin wato wannan birga da ke kan raƙumin sai ko ta shiga ya ci gaba da kora raƙumin suka tafi wannan ya faru ne da sassafe kamar bayan sallah asuba sai suka iso a tawagarsu daidai a zahar to ana isowa haka kaga normally babu abin da ya faru don bai yi magana da ita bai ce mata ta tafasa a sauke ba ita ma bata ce mishi ba ko gaisuwa ina kwana ina gajiya a subhanallahi an baki a bayan to Allah ya kyauta ko wannan ba su magana ba babu abin da ya faru a tsakaninsu ko da magana ta ba ta fatar baki saboda tana da kwarjini matar manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallama shi kuma sahabi ne cikin sahabbai ba yi da hurumin da zai mata magana ba dan uwanta bane na jini ba ba ɗan uwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bane na jini sahabi ne cikin sahabai saboda aka bai ce masa komai ba amma ana zuwa da aka isa Madina a ce babban munafiki cikin munafikai shine Abdullahi ɗan Ubay dan Salul ya ga wannan scenario din da kawai sai ya amfani da damar da ya samu cewa bari da an je kawai a yada wata fitina domin dama shi yana jin haushin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana jin takaicin musulmai kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya iso Madina ne daidai lokacin da ana shirin bikin nada shi sarkin Madina to annabi na zuwa sallallahu alaihi wasallama sai wannan shiri ya wargaje ba a bukata wani sarki kuma yanzu a Madina tun daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mai wuri ya zo mai tabarma ya dade to wannan bakin cikin da yake ji shi yana shi imani shi yana shi musulunci ingantacce maimakon ya tsaya a matsayin kafiri wanda za a san kafiri ne a sai da za a yi shi sai ya shigo musulunci da nufin yin munafurci mutum da ya shigo babu abin da yake in ban da cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cutar da musulunci to wannan ma wata cutarwa ce da ta gudana a wannan digiri saboda haka sai zamana yana shiga gida ya gaya wa matan shi ai Aisha ma ai kaza take yi ai wani ne ma kwartanta ha mu da magani da idan mu ni ya zauna a cikin gidan shi sai ya ba matan shi da yaran gidan shi labari ni inda ya zauna majalisa suka ai ai shi a hankali Allah zai kyauta ai kun ji kaza kaza kaza yayi ta irin wannan ya da ƙarya shine wallazi tawalla kibarahu min to aka samu wasu cikin musulmai domin duk inda mutane suke ana samun wanda suke da raunin tunani tunanin mutane ba ɗaya bane ana samun wanda suke da sauƙi da saurin a gaya musu su kama da aka samu wasu cikin musulmi sai suka ɗauki wannan magana shine ittala qawluhu bi alsinatikum aka samu misfa ibnu usasa wanda shi aisha cousin ɗinsa ce haka ya kamata a ce ya fi kowa saninta ya fi kowa kare ta amma kuma sai samu kanshi a cikin wannan jarabawa kuma bayan kasancewar ita da shi ɗan namiji ne da ɗan mace ita ce iya ga abubakar shi kuma iya ga wata mata ɗan uwa abubakar wanda suke ƴaƴan babbanu kamar a ce abokin wasa ke ko shi ya santa kuma a gidansu ake taimaka mushi sai na abubakar shi ke taimaka mai da abubakar yau da gobe na rayuwa ya kamata a ce ya kare ta a yi rigima da shi akan cewa ma ana aibata ta amma sai ya samu kasha cikin wannan jaraba sannan sai kuma Hassan ibn Sabit radiyallahu anhu wani sahabi cikin mawaka cikin mutanen Madina wanda shi an same shi da wannan laifin shi ma saboda an samu shaidu akan cewa ya faɗi magana amma daga baya shi yayi musu haka da dai amai hukunci sai kuma Hamna wadda take taya yar uwarta kishi Hamna binta Jahash yar uwar Zainab binta Jahash ita zainabu kishiyar aisha ce a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma suna yin irin rigingimu na kishiyoyi da aka saba amma duk da haka Allah ya taimake ta imaninta da kyakkyawan nufinta ya sa ba ta faɗi wannan magana ba amma kuma sai aka samu ƴar uwarta kanwarta ta je tana taya kamar yadda aka sani ɗabi'ar wato mata suna iya shiga cikin rigima da ya shafi ɗan uwansu ko ɗan uwansu ko wani abu haka wanda ko da shi ɗan uwan bai shiga rigima ba mace da mijinta sun ɗan yi wani ɗan ƙaramin hatsaniya sai ƴan uwansa ta shiga wataƙila ta riga ta huce tana nan tana tsallashin mijinta sai su zuwa gida su ɗan mai kashi wasu an yi ma ƴan uwansu ba daidai ba ita kuma ta ɗauko musu ƴan sanar ce sun bugi mijinta kaga abu ya rike ciki na Allah ya kyautu saboda haka waɗannan mutane guda uku suna cikin waɗanda suka samu kansu a cikin wannan talafakuwa. wannan yana nuna mana cewa sahabbai mutane ne masu hankali da tarbiyya in ya zama na cewa duk cikin taron al'ummar da ke garin madina mutum uku aka samu da wannan kuskure su ne ake magana waɗanda dai aka ruwaito cewa an musu haddi na ƙazafi mutum uku nan wato magana ba wai magana ce wanda kowa ya dinga yaɗawa ba akwai wanda suke su yi shiru da bakinsu ba su ce komai ba saboda ba su san komai a kai ba akwai wanda kuma suka ce ƙarya ne kai tsaye kamar yadda muka ji wanda suka ce subhanaka hadha ga azim Aisha tana isuwa Madina ta san da labarin ba kwata-kwata bai dawo ta ba kuma kawai sai ta kwanta rashin lafiya ta samu kanta a hali na zazzabi tsawon wata guda ba ta da lafiya yace ban san me ke faruwa ba shi kuma za Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin damuwa sai ya zama da cewa da ta saba idan ba ta da lafiya manzo Allah sallallahu alaihi ya dinga tarare ce nan yayi nan yayi can ya kawo magani ya mata rukuya ba shi da sukuni sai ya zaka ta sauki wannan karanta ta lura sai dai zo tsaya bakin kofa kawai ce ya cikin naki ce da sauke ce to Allah ya sauka kenan sai kuma da yamma ko kuma gobe da safe tana mamakin canza canzawar yanayin ashe saboda yana cikin damuwa ne har sai da wata mahaifiyar misrau din can ta zo za ta gaishe ta a ƙarshen wata guda shi kuma Allah bai yi wahayi ba tsawon watan ta zo gaishe ta Aisha ta fita ta raka ta sai wannan mata ta tuntube sai ta ce Allah ya tsira wa misrau ɗanta aisha ta ce na ki tsine mushi da na tsine ma ɗanki ko mutumin da ya je yakin badar ku dinga tsine masa yaya haka wani irin zance ne wannan ta ce wa aisha oh ke ba ki san ma abin da yayi ba sai me yayi sai ta ba ta labari ko kuka ai da shi ake yada labari akan cewa kin yi kaza kin yi kaza kin yi kaza ce sai na ji wani sabon zazzabi ya lullube nan da nan na ji jikina ya rikirkice na fara ma ina rawar sanyi na koma gida ina komawa ce ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya sani yana zuwa sai na ci mishi ka ba ni izini zan tafi gidanmu kamar tana neman izinin zuwa bakunta ko zuwa gaida iyaye ko zuwa ma wasu ma suka ce kamar yaji kawai ka ba ni izini zan tafi gidanmu na ya ce Allah ya kiyaye hanya cikin dawo ta kama hanya ta tafi gidansu su je gun iyayenta ta tarar da gidansu an yi jin jingun ana zaune abu ba daɗi labari irin wannan mummuna akan ɗiyanku wanda kuke ji da ita wadda Allah ya mata albarka wata ke da miji wanda ya fi kowane miji a duniyar nan ana so za a kashe mata aure ana so za a ja mata dangon ta zauna ta ce mamanta ina babban mu ta ce ga nan a kira mun shi aka kira shi ta ce wai kun ji an ce kaza an ce kaza an ce kaza suka ce eh mun ji an faɗa ce kuma kun yadda ko ba su ce mata komai ba ce yanzu nan in na ce ban yi ba ba za ku yadda ba in na ce kuma na yi shi kenan abinda kuke so ku ci kenan yanzu ku ba za ku iya kare ni ba ta yi kuka ta ce na yi kuka na yi kuka har hawaye na suka bushe har hawaye dai na zuba sai uwar ta ce mata ya haƙuri wancan, kin san matakamaki wadda Allah ya yi mata baiwa tana da fuska a wajen miji miji yana kaunarta kuma ga shi tana da kishiyoyi da aiko dole ka fuskanci waɗannan jarabawa ya ku amma dai ki sani Allah ba zai furgarta ki ba ta ce ni ina dama ina tunanin na san Allah ba zai furgarta ni ba an jima kaɗan sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo bayan wata mata ita ma ta shigo gida ya zama kamar gidan makoki ana ta kuka ana ta kuka abu ya zama jidali sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya shigo da yazo ya zo na yayi mata nasiha yayi mata wa'azi yace idan kin kasance baki aikata wannan barnan ba to Allah zai fitar da ki tace to wannan maganar da ya faɗa kawai sai na ji wani ƙwarin gwiwa na ji ƙarfi na ya dawo na ji cewa kawai to babu matsala tunda ni na san ba aikata ba yace idan kuma kin san kin yi ne su ki faɗi kin yi a yi miki hukuncin da Allah ya zarta a kai ki samu ki samu ki tuba zuwa ga Allah sai ta ce babanta ka ba shi amsa ka amsa mishi kai ka haife ni kai ka mun tarbiya ka ta irin tarbiya ta baban ya ce ki hakuri ban samu ta da ran bayar ba ta ce ma uwar ta ce ki ba da amsa a madadi ta ce wallahi ni ma ban sani da wuri ya ƙara rudewa da kuka ta ce na tabbatar da Allah maɗaukakin sarki zai fitar da ni daga wannan jarabawa tunda na san ni ban yi wannan laifin ba amma ban taɓa tsammanin cewa Allah maɗaukakin sarki zai yi wahayin alƙur'ani ya ba da labarin cewa ga abin da ya faru kafin nan dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya tara mutane ya yi mitin da su a masallaci ya gaya musu ya ce wa na kaza wato shi wannan munafikin yana cutar da ni kuma yanzu cutarwarsa ta kai hakan iyali na jama'a ku bani shawara ya rage da shi a aka yi ta ce ku ce aka yi ta maganganu a aka nemi a yi rigima saboda wasu sun ce ya manzo Allah kuma wanda muke so ka ba mu dama kawai in ka ce mu kashe shi wanda za mu kashe shi wasu wanda suke yan uwan shi na jini suka ce karya kuke ba ku isa ba kaza kaza kaza kaza sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma cikin gidan shi ya kira aliyu ya nemi shawararsa ya kira wata mace wadda take zama a ɗakin aisha wadda take taya ta aiki kamar mai aikin ta da cijiwa haka ya tambaye ta a take cewa to wannan wannan mata yaushe za a ce ma ta yi abu iri kaza yaushe ma ta yi waye a ita ba ta da wani matsala in banda a ce ta shanya garinta da za ta yi abinci ta koma cikin kawaye ta ci gaba da wasa har awaki da tafi su ci mata gari wannan to in mata da matsala ta wannan shine matsala ta yawan wasa da yawan kawai inda a gama wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune din nan a cikin gidansu bai fita ya je ko ina ba sanda ya zo yi magana da iyayen ta nan tace kawai sai na lura cewa ya shiga cikin irin halin da yake shiga in za a yi mishi wahayi wato yakan kasance cikin tsananin jin sanyi ko da ana bazara ana zafi ko ya kasance cikin tsananin jin zafi yana yana yana zuffa ko da ana cikin hunturu fita ta ga ya shiga cikin irin wannan halin ma'ana Allah ya aiko mishi da saƙo wahayi ya zo daga Allah madaukakin sarki tace ce falamma surriya da abin ya yaye mata ya koma cikin yanayinsa na yau da kullum sai ta ga yana murmushi yana cewa abshiri ya aisha albishirin ki aisha faqad anzalallahu bara'atik Allah ya saukar da bayani akan ya wanke ki daga duk tuhumar da ake shine ya karanta musu waɗannan ayoyi innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum zuwa abin da muka karanta da aka karanta waɗannan ayoyi yanzu Allah ne da shi ya wanke take za ka duk wani zance da wani ya faɗa na ƙarya Allah ya riga ya yi rubu-rubu da wannan ƙarya sannan kuma Allah ya ɗaukaka darajarta shi ne yanzu ta wayi gari labarinta labari ne na wani sashe na alƙur'ani haka za a ci gaba da karanta shi musulmai suna karantawa tashin alkiyama kuma matsayinta yanzu ya zama iri ɗaya da matsayin sai da tana maryam alaihi salam shi sa Allah ya ce la ta buhu sharran lakum bal huwa khairun lakum kar ku tsammanin ya zama shari a'a ya biya ya zama alheri sai zama da cewa su biyu din nan da Aisha da Maryam su wanda ya musu kazafi bayan alkur'ani ya riga ya wanke su yanzu wannan Allah yake karyatawa ƙur'ani yake jayayya da shi saboda haka hukuncin shi hukuncin ridda ne hukuncin kisa ne sabanin duk wata mata kuwa wanda ba su ba wanda ba matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba idan wani ya mata ƙazafi hukuncin shi bulala tamanin hukuncin ƙazafi amma ita Aisha idan wani ya mata ƙazafi bayan Allah ya wanke ta to yanzu mutumin da Qur'ani yake jayayya ba da ainihin Aisha ba Allah yake wa abin nan kafirci da mutunci saboda ka hukunci shi hukuncin radar wani yana cikin radar da samu sannan Allah madaukakin sarki ya ba da bayani da cewa su waɗanda suka yi wannan abin to guda uku din nan da nisfahu da hamlatu da hassanu dan sadiq radiyallahu anhu ajma'in cewa a kama su a yi musu hukuncin da Allah ya zarta a kansu shine aka yi musu bulala tamanin tamanin ya zama na cewa an tsarkake su daga wannan fitina kenan an tsarkake su daga wannan bala'i kenan amma shi wanda ya kirkiro ƙaryar sai ka ce a kyale shi wallazi tawalla kibarahu minhu lahu azabun azim wanda ya ainihin wato sau gabarin zancen shi yana da azaba mai girma to mu kalli wannan lafazin abin din nan za ku ga cewa a cikin wannan shafi da muka karanta lafazin abin abin ya zo da yawa wala ita wallahi kibarahu minhu lahu azabun azim sannan a a a لمسكم فيما أفضتم Sannan wa عظيم سنة وهو عند Sannan ina ne wuri ويهد ne ko? wuri hudu ne yabo farko wani shan laki bar wani lahu azabun azim lamastakum fi ma fatin fihi azabun azim da kuma tasabuna hu hayyinan wa inda Allah azim sannan subhanaka hadha butanun azim mai girma mai girma mai girma wannan maimai din ba haka nan kawai shi yana ba mu yana aika mana saƙo ne cewa kes irin wannan yana da girma kes na yi wa mace kamanniya da take zaman aurenta da mijinta zaman lafiya da mijinta kawai a ƙiri ƙarya a yi mata ƙazafi da a ɓata ta ba ƙarfi ne a wurin Allah sawa'un wanda ya shafi ita Aisha ɗin ne ko ya shafi kowace mace sha'anin ƙazafi ba ƙanƙanin abu ne saboda haka musulmi mu kiyaye bakunanmu daga ƙazafi daga yada alfasha daga cin mutuncin masu mutunci daga neman jin labarin mutane da son ya yaɗawa abubuwan da tarbiyyar da wannan wuri ke koya mana kenan mutum ya zama yana yana dan ina da labari yana so ya ji mummunan labari dan ya yada Allah ya kinkiya da cewa waɗanda suke so inna ladina yufuna anta shi al faish ma san shiga alfasha ta yasu sannan Allah ya tankiya ita la kauna hubbi alsinatukum wa taqulna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm magana ta baka wadda baka santa ba baka da ita a matsayin hujja da baki a jida kunne a yayata da baki ba an hana waɗannan abubuwa saboda hanyoyi ne na kawo fitina a cikin al'umma hanyoyi ne na ɓata zamantakewa hanyoyi ne na kawo shakku da rashin yadda tsakanin iyalai yanzu shi a hasanu ɗan sabit akan wannan abu da ya yi aisha tare da tana jin takaicinsa sai da ya zo ya mata waka ya wa annabi waka haka sidna ali akan cewa da ya yi kawai ya manza Allah in abu ya gagara in zai hana ka nemo ta mace ka aura ai akwai mata da yawa wanda ba irin ta ba wal nisa'u siwa kaseer dan me zaka tsaya kan wata mace kwaya daya ka shiga cikin damuwa sai na ali gaba cewa a sake ta ko cewa ya yarda da magana ba amma dai yayi wata bugar zana da yake na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai kamata ya sa kan cikin damuwa ba ya samu kanshi mafita to akan wannan Aisha tsawon rayuwarta ka iya cewa ba ta yace wa sai Ali duk in ta samu wata dama sai ta nuna cewa ai ya taɓa cewa kaza game da ita kuma yanzu wannan duka aftermath ne na fitinar da waɗancan suka yaɗa su suka ja saboda haka sha'ani ne wanda yake mai nauyi kwarai da gaske to kuma musamman a wannan zamanin zamanin social media ɗin nan da ta mai da mutane kowa ya zama cewa ba ma yin dogon tunani kafin mu faɗi magana ko mu yaɗa ta idan da irin wannan zancen ya yaɗu ne kawai a ƙwaryar garin madina a yanzu idan aka yi wa wata mata irin wannan kazafin kafin nan da la'asar ya yaɗu a duk duniya ya yaɗu a duk duniya da za ga wata mata mata wani liman ko wani shugaba ko wani gwamna ai mata wani kazafi irin wannan to kafin nan da la'asar ya shiga duk duniya saboda kowa zai ta shiyarin reposting commenting kaza kaza kaza kafin a ankara kowa ya ji labari shi su ne abin da nisa sallar yake cewa za a wayi gari mutum zai yi karya wanda da ta baza duk duniya da aka mu ya irin waɗannan kare da irin waɗannan zattutuka marasa amfani marasa tushe ko makama sannan mu kalli wannan kisa za mu ga cewa ta koya mana ladabba da yawa ladabin idan ka ji an yi wani an ce wani yi abu kaza sai ka lura cewa in dai kai mumini ne bai kamata ka yi ba to shi ma mumini ne ba zai sannan idan mutum ma kullun shi ya riga ya ji to kawai ya maza ya ce subhanaka hadha buhtan azim sarki ya tabbata gare ka ya Allah wannan ƙarya ce mai girma sannan aka sake nuna mana hadarin da ke cikin yada alfasha a cikin musulmi wato ko da ya tabbata abin alfasha an aikata ta to ba daidai bane mu zo mai yadawa a cikin mutane ta hanyar wai mutum ya ji labari ko ya ga wani bidiyo na wata barna maimakon ya bar shi nan inda ya gani Wai sai ya ɗauko ya kawo pejinsa ya ƙara cewa inna lillahi wa ina lillahi jama'a tashin duniya ya kusa wannan bai da wani amfani domin wasu anan za su gani za su gani ba to haka masu jami'an tsaro 'yan sanda lauyoyi likitoci da sauran waɗanda suke da privileges na jin maganganu marasa daɗi in yan sanda ko yan hizba sun kama wani da ramadanan nan yi wani laifi ba sai sun sun faɗa a cikin social media ba sai kawai su hukuncin da ya kamata sai su faɗa a social media ko su su kawo a ce ga wasu masu laifi ga yadda suke yin satan waya ga yadda suke yin kwatan jakunkuna ga irin wukaken da suke amfani da shi ana nuna fuskokinsu ana fira da su wani anan zai koyi wannan farna ko wani kana cikin tafiya ka ga wani mummunan abu ya faru wani hatsarin mota wani wani robbery ko wani abu to ba sai ka yayata shi a social media sai ka faɗa ka sanar da hukuma da abin ya shafa ko dangi waɗanda abin ya shafa shine ta yi na siya tsaya abin da ya dace amma ya irin waɗannan munanan al'amura a cikin mutane dan musulmai su shiga cikin damuwa su shiga cikin kunci ba daidai ba ne inda za ku gane ba daidai ba ne sai ya shafe ka idan gawar ta ka ko wanda ake tuhuma da abin yar uwarki ce ko kanwarki ce ko mijinta ko makwakciyar ku ce ko limamin ku ne ko wani mutum ne a unguwarku ake tuhuma shi da wani mummuna abu yaya kike ji in kika ga ana yaka labarin shi ya rake wannan ba ba kanki ba kenan ya ce ji idan ke ga ana ta faɗin shi a inda ranka kowane gauta ja kan magori ta famili an ji ana ta yaya ta labarin wani abu da ya shafi zuriyar wani abu da aka aikata na damuwa ko na matsala an je an zauna ana ta tira a kansa ya zaki ji sai kira su inda ki shi a da a sanadiyar haka sun yi ƙaura sun bar garuruwarsu a da a sanadiyar haka sun yi committing suicide sun kashe kansu akwai kunda a sanadiyar haka sun shiga depression sun za ku yi tunawa shekarun baya akwai wata yar fim ne ina jin ko wata dai irin yan tiktok din nan wanda bidiyon ta ya yawo ta yi barna ko ta yi rashin tunani ta tura da wani saurayi ko wani abokin hulɗata bidiyo irin wannan shirman da 'yan mata suke yi su tura ma samarinsu bidiyo dauke da tsaraicinsu shi kuma daga baya ne mata shi kuɗi ya black blackmailing ɗinta ta ita baya da ƙarshe ya saki bidiyon mutane kuma irin masu wannan mummunan tunanin suka ci gaba da yaɗawa suna ta jin daɗi abokan hamayya da abokan kiyayya da marasa hankalin cikinmu suka yi ta yaɗawa Yari nan sai da ta shiga depression wanda sai da aka ta gidan mahaukata a kullum sai da ke sama ta alluroni. da kan tana ba da labarin cewa sau da yawa ta yi attempting kawai ta kashe kanta saboda baƙin ciki kawai da damuwa sannan kuma abin da aka tambaya menene ribar su idan sun ga ta ba an ce abin sai dai daidai ba daidai ba ba daidai ba da abin sai amma me ya ribar ka da ka ga wata musulma me a cikin tsaraicin nata wanda yake ba to kuma ka gani din me yasa sai ka zo ka saka shi akan akan TikTok kowa ya gani kana mata dariya a sanadiyar haka ta wasu aikata laifi da ya fi wancan girma sai ta kashe kanta a sanadiyar haka sai ta kwanta asibiti asibitin mahaukata asibiti masu ita depression sai wannan yana faruwa da yawa wani a sanadiyar haka ya rasa mutuncinsa iyalinsa darajarsa da sauransu saboda kawai wasu 'yan kife sun yi wannan abin da suke. da haka jama'a Allah madaukakin sarki baya son yada alfasha a cikin musulmi baya so idan ka ga wata alfasha da wani musulmi yayi kamar nasiha kamar tankiya in ka yi ta kamar fada kamar fada magana a kashe ta a nan, sai in a gaban alkali ne ko in a gaban wani abu maka mu haka na shari'a kuma Allah yake la yuhibbu Allahu jahra su'i min illa man bilima man bilima shine wanda ya kai kara gaba da saboda nan sallah alaihi wasallam ya ce wa sahabbai ku daina kawo mini labarin abin da wane yi ko abin da wane yi ina so na gamu da kowa da farar zuciya da farar fuska saboda rufin asirin musulmi alkhairi ne nan sallah alaihi wasallam ya wanda ya rufa musulmi asiri guda ɗaya a duniya Allah zai rufa mishi asirin shi rana gobe kiyama wanda ya tona wa musulmi asirin shi guda ɗaya Allah zai tona mushi asirin shi ranar gobe kiyama a gaban mutanen farko da mutanen ƙarshe saboda wanda yake irin wannan abu ya sani ga abin da yake jira Allah ya kiyaye Allah ya tsare mu Allah ya tsare zuriyar mu Allah ya tsare mu daga dukkanin alfasha da aka Aisha da aka yi mata wannan albishir sai mahaifiyarta ta ce ki tashi ki je gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ki mishi godiya ta ce ba zan gode mashi ba kuma ba zan gode ma kowa a cikin ku ta ce nunku zuciyarku ku tariya muku cewa za ku iya yadda har shi ɗin ta ce ba wanda zan gode wa ciki Allah kaɗai zan gode ma shi ne ya fitar da ni ta ƙi ta wa kowa ta gode kuma da gaskiyarta sai da dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya tantanta ta gode mata domin ta hannun shi Allah ya wahayi ba dan ba dan shi ne annabin da Allah yake wahayi ba da har abada ba za a san gaskiyarta ba kamar yadda ba dan Allah ya yi wahayi game da Maryamu ba da har abada ba za a san gaskiyarta ba ku kuma har yanzu ku kalla ku gani akwai mutane marasa arziki marasa daraja wanda har yanzu suke ci gaba da aibata Aisha da wannan abin da Allah ya baranta da ita su ne 'yan shi'a ‘yan shi'a har yanzu suna yin wannan magana suna cewa ai su a wurinsa aisha kaza ce wannan yana cewa ba mutanen kirki bane su mutanen banza ne wanda ba su san daraja Allah ba ba su san daraja alkur'ani ba waɗanda ba addinin musulunci suke ba Allah ubangiji ya shirye su masu shirwa ne wannan a take take nan kwarai da gaske game da kissa sai da tuna Aisha radiyallahu anha da abinda Allah ya ambata game da abinda aka yi mata na ƙazafi a cikin wannan sura mai albarka suratun nuri abinda muka faɗa daidai muna fata Allah ya bamu ladan shi Allah ya gafarta mana kurakurai da karancin ilimi Allah ya kare mu da ilimi Allah ya samu gama lafiya wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam